mai laifi yau wai na aikata laifi wallahi kinga kin gane ko wallahi kinga ko silo ne ba sai tsaye da ni a daidai wajen rauna ba wadanda na gidan murtala tun da azin na nan a gurin kin ji ko ko silo ne iya guri mama na zo mu ci zo mu ci iya guri ai ban taba yin haka ba ko zo mu ci iya guri ta so wai wai wai wai mama kenan ai kai ko yawwa saboda haka kuma Allah yana son masu haƙuri idan wa mutum laifi aka ba shi haƙuri sai ya haƙura ko yawwa sai haƙura saboda idan ya haƙura Allah zai sa shi a cikin aljanna kuma na tabbatar da cewa azizan baba tana son aljanna ko yawwa <laughs> na tabbatar da baba tana son aljanna saboda haka za ta yi haƙuri abinta ba ruwanta ko yawwa to Allah ya saka miki da alheri a cikin babu tun da kin an yi dariya mu gani yawwa ta yi dariya ko za ta yi ne eh ta yi mana mu gani <laughs> kawo ta nan kawo ta nan eh aziza aziza shi ke daga yau zan ƙara bata lokaci ba lokaci yana yi zan zo da kike ko Música ya Salamu alaikum. Alaikum salam sannu da Yawwa! Aziza,

yanzu ta canza wannan nufin na ki duka yanzu na zan zo in sami ka canza kayan maza maza yanzu na zan zo in sami ka to shi kenan kai ya aka yi kana nan kana ta nan nan da wani kamar nan nan nan nan nan Gina ji da Hajji, na gaji ma.

shi ya ɗauke an sallama da daji daji zai tafiya yake so to shi kenan mustapha Allah zai man tafiya haka saboda haka da Allah zan bar amana a hannunka ka san kana da matsayi a wuri kaga na farko kai babba amini na biyu kai sarki na yi ba a lissafawa ya a takaice <laughs> saboda haka zan bar maka amana da Allah na matsala ka taimaka ba a rike yawan amana to um, ni dai ba abin da zan ce su yi Allah ya kai ka lafiya kuma ya damar da kai lafiya amin sannan Allah ya ba ni iko rike wannan amana da kuma wannan dan ka san amana abu ce na haka sannan ubangiji Allah ya ba da sa akan wannan wannan shi ne abin da zan ci haka yake kuma insha Allah zai iya ba ki kokari na gode Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci <laughs> yana wai ni ma na je Lagos hau jaki legas ba da jakuna ba. Kai da Allah an gaya maka yadda jakuna suke yawo a nan Bye bye. Bye bye. Ko h a i n a ni kula ga miki duk aka a k a k a o ki gida. wa ya ki daga makaranta wa ya ki daga makaranta ce kake yadda wannan atin ta ki ta dauko ki ba ban gaya miki ba ban gaya miki ba tashi mu jacca abinci pandemic ta taso sanda ta ji ta na can so olani oh, olani oh, I can kai stop sapa mai du patante ta phu sang kata jita ta chẳng phu

malam kasu eh, dakta wato matarka ta samu matsala sakamakon hatsarin da ya ba ta samu lahani wanda yake sakamakon haka cikin da take da shi wata uku har ya zai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba na tunanin su wani ne wannan bayanin Allah bai da wata a lokaci hafsa a hakikanin gaskiya ina son haihuwa nima zan buƙaci a ce na haihu ina da ɗana ko ƴata wacce zan sa a gaban kaina to amma baya da zai yi hukuncin Allah ta ga yadda Allah ya kasance da mutum. zan amma da daga gari na ƙara da ƙarfi na cikin kuma hana ƙarin wannan buri nawa dai mahaifiyata ma haka haka yi haka take ita ma burinta a kullum in haihu ta ga jikanta ko jikanta to amma duka wannan abin ba zai sa ne miki kishiya ba ba don kuma ba kuma sai don

Wani takardun da ka zo ka cike su to daga an gama da su an mika wasu manya kuma sun yadda da cewa zo a gabatar da abin za a gabatar kawai dai abin da zan gaya muku shine ita haihuwa nufi ne na ubangiji kuma allah ne ke bada ita a lokacin da ya ga dama in kuma ba da ita wato shi mara kansa sanin dalilin haka amma kuma ana nan ana addu'a wata rana kuma za ka samu biyan bukata wannan shi sannan kuma abu na biyu mu a nan tsarin da muke ɗauka wanda yake kai ka ka san shi kuma ka ga duk abin da ya kamata ka gama mun je mun ga gidanka mun ga inda kuke zaune da madam kuma mun ga in san gidan aikin da kake da inda kake aiki da duk abin da ya kamata a yi to gidan da ya riga ya gama gamsuwa da wannan saboda haka abin da ya rage muku yanzu za ya rage nan to ai wannan tambayar ta koma wurin gigimbiya hmm. wannan ai reno ai kusan dai na mata ne saboda ga sai abin da kika ce a gaskiya mutum kai ta yi son kai <laughs> to ta wannan ba komi alhamdulillah ah, a kowace yarinya ta dan fara tasawa haka ka san a sun ce ita juma'a za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta to wannan yarinyar mun yaba da irin yadda nutsuwarta take da kuma hankalinta duk da yake dai ta dan fara tasawa ne karama ce sunanta aziza saboda haka ina ganin ita za mu je mu ko dauke ta duk da yake dai wata ta dan jima bata so ba mu dai ba mu san me yake faruwa ba da dai takan zo lokaci lokaci amma ta lokaci bata so ba to me yasa mahaifiyar ta ta kuma bayan tana da uwa kuma aka kama gidan mu to to wannan da hajiya wannan wani abu ne da mu kamar kan mu sani tsakanin mu ne da waɗanda suka kama da yayin su ma ce sa'a hmm. to shine abin da yake faruwa eh to ina ganin sai mu je mu duba to shi eh to bari da bi takan da ya kamata to ku cike mana idan an gama kuma da kuma ko dan ba sai to ya kira wa kada mu Allah eh to ai shi sai mu da shi ke sai mu

Ni hanya ake. Lafiya ɗaya. Eh. Wallahi na ka na kwana da yawa da kuma lafiya. da Aziza. Ke baba. ka da aka siyo mota. abin daɗi Je, je, ke ha ba biyar Allah dama ke ce antin ke gaya mu ke ce wacce kullum ke hure ya ta kun da ta zo makaranta zaki lalata min yarinya eh ba wani abu ne yasa nake ji ga na haɗa wannan yarinya na zo neman dan uwana da kuma wannan yarinya ta kama da yarinya waje okay to ko ita ki ce a eki a a ba ita bace iya ni yanzu sauki na ma iya bayan gari wallahi yana bayan gari ina bayan gari a hotel hotel haba haba da mutuncin ki da kima ki jibi kayan jikin ki da kima ki ke ku me kake hotel to ba wanda na sani a garin yanzu ki zo mu je gidana zan ba ki masauki sha Allah ki je wata ɗin ki kwaso kanki ki da gida na ki zama. to na gode ke mu na gode. a a zo ta nan a a bace bace. Allah ce shi a shirya sai dai fatan Allah ya saka shi ne shi alkhairi ki hafsa abin da ke ba abin da zan ce miki sai dai Allah ya biya ki domin kin wuce hagu amma ke zainab ki dubi girman allah yadda aka amince miki da zuciya daya ke ma ki zauna da mu da zuciya daya dan allah dan allah ki rike amana ki rike amana ni dai na rike ku amana ba kuma abin da zan ce sai dai ce na gode na gode na gode su kuma abin da zan ce Allah kuma ya taya mu ya rage to yanzu dai ga amanar gidana

ke kuma za ki zauna a nan ne? akwai wata matsala ke kira ka ko a waya ne baby bye bye Aziza o dia dia dia dia. Nito Rubele. <laughs> Men, men, Julia, kun buya Dole sai ka yi magana ne, ka yi shiru mana.

Kita. Kenal anak kau? yawwa ga wata mota na ko shi ne Tunda suna wucewa na ina wucewa ina ganin kina sai ko wani kike jira ne wai wallahi hutun makaranta aka bayar wani zai zo ya dauke ni daga katsina ya mun shige mai dugura har yanzu bai zo wajen awa biyu da rabi kenan na mawaya gashi magarba ta to Allah dai ya sa lafiya lau to na ganin tunda haka ne in dai ba za ki damu ba zan iya baki masauki ki kwana da safe sun kai ki tasha sun ki wuce Maiduguri to ya na iya to da karki sa abu. rasa wani uzuri ne yanzu sai dai na dawo dai kawai yanzu dai Thank you. don allah ne sa tun lokacin da kira daga tafiya ka ƙaurace wa abinci na ka ƙaurace min ni kaina wannan yarinya da take gidan nan wannan baiwar allah da take ƙaunar aziza kamar ita ta haife ta a cikinta ka tsanye ta kake sha mata kunu kake irin kallanta kamar wata wulaƙantacciya haka me yasa haka abin da yake ɗan damuna ne haka amma zan miki bayanin sa yanzu da ma kasan akwai abin da yake damun ka wanda ni ba za ka gaya min ba kar ki damu zan miki bayanin sa zuwa da wani lokaci haka Wow, you Na iya. Na fi ka iya. Kan da kake na ma za ka fi ka iya. ka iya ka ka a gwada a kai Aziza? A shi kin iya rawa da waka ma. Eh? Kai. Kamai. Ina koya mata rawa ne. Ka koya mata rawa. Zan rera miki waka mai daɗi. to ba a tambaye a da ba fiki ana san kin bi da iyawa kin shi iyawa na sani <laughs>